أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su da tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyar halitta a zai Muhammad da shi da sahabbarsa da iyalansa da rumunai waɗanda suka fi tafarkin sa a zuwa ranar tashin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske su barka da zaki haɗuwa a wannan rana ta asabar ashirin da biyar ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon halarta domin ci gaba da karatu da kuke cikin wannan littafi na ahkamu janaji wa bidaruha na fadilatu sheikh almuhaddith muhammad nasiruddin alalbani rahimahullahu ta'ala muna cikin fasali na biyar inda mali magana a kan ma yajibu ala aqalibil mayyit abin da ya zama wajibi a kan makusanta mamaci a lokacin da mutum ya rasu menene zama wajibi a kan makusantansa mai magana a kan bakara na sha tara wanda shi ne bakara na farko a wannan fasalin shi ne malayin ke nuna ya zama wajibi a kansu a lokacin da labarin rasuwa na ɗan'uwansu ya riske su da su yi haƙuri abu da ya zama wajibi a kansu kenan na farko su yi haƙuri sa'an kuma su yi istirja'i su miƙa al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma na yi mana hadisai waɗanda suke magana a kan mahimmancin hakuri da kuma lada da Allah madaukakin sarki ke bawa wanda ya rasa dan uwansa musamman wanda ya rasa ɗansa kuma ya haƙuri ya miƙa al'amarin zuwa ga Allah malaka mana hadisai har guda hudu a ƙarƙashin wannan aka yi mana magana a kan jari. faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها da kuma ya ba ku misali da hadisin ummu salama abinda Allah madaukakin sarki ya yi mata a lokacin da ta rasa mijinta abu salama da zai istirjai Allah madaukakin sarki ya mai mata gurbin abu salama Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare su ita za mu ci gaba shi ne inda malin ke cewa wala su sabara أن تمتنع المرأة من الزينة كلها حلالا على وفاة ولدها أو غيره إذا لم تزد على ثلاثة أيام إلا على زوجها فتحد أربعة أشهر وعشرة إجا ولا ينافي الصبر با يقول هبوري با أتي متن هبوري با أن تمتنع المرأة من الزينة كلها أشيمتي تقيم أبو don nuna jimami don nuna damuwa don nuna ta shiga cikin bakin ciki hidadan ala wafati waladiha aw ghairi so da jimami da nuna damuwa na rasuwar ɗanta ko wani nata ko babanta ko ganinta ko wanta ko mijinta saboda nuna cewa tana cikin wannan damuwa saboda nuna cewa tana cikin wannan zafin na rashi sai mace ta yin ado ta ke kwalliya to in haka ba ta sa'a ma'alla Allah an gane ku amma da sharadin idza lam tazid ala thalathati ayyam matakar ba ta wuce kwana uku tana cikin wannan halin A gari ɗanta ya rasu ko wata ko ƙaninta ko babanta sai ta shiga damuwa ta yin aro ta yin kwalliya har tsawon kwana uku don nuna tana cikin damuwa na wannan rashi da aka yi mata to ba za a ce ba ta da haƙuri ba shari'a ya ba ta wannan dama amma kan ta wuce kwana uku illa ala zaujiha. wanda kawai aka yi ta wuce kwana uku shine akan mijinta in mijinta ne ya rasu to shi fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra an ba ta daman har wata hudu da kwana goma za ta iya zama babu kwalliya babu ado duk wanda ya gante ga alama tana cikin damuwa in ce haka dan mijinta ya rasu har na wata hudu da kwana goma ba ta ba Allah ba za a ce fata da hakuri ba an gani wanda ba mijinta ba ba ya ta wuce kwana uku amma in mijinta ne an yadda ta wuce ta kai har wata hudu da kwana hudu malaki dalilin da sa ya faɗi wannan sai ni hadisi Zainab binti abin Salam so da hadisin Zainab yar Abu Salama Zainab yar Abu Salama Abu Salama tsohon mijin Ummu Salama ku? Zainab binti abin Salama take cewa dakhaltu ala ummi Habiba زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم tace na shigo wajen ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yake kira ummu habiba fa qalat fi ummu habiba take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu tace na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بايا حلتا غمشي wacce ta imani da Allah kuma ta imani da ranar lahira an ta shidda ala mayyitin fauka talatin baya halarta gare ta ta yi zaman jimami da zaman kin yin ado da kwalliya sanadiyan wani nata da ya mutu sama da kwana uku baya halatta illa ala zaujin sai dai in akan mijinta ne to a wannan halin tana da arba'ata ashhurin wa ashra tana da wata hudu da kwana goma tana da wata hudu da kwana goma ji zainab binti abi salama ta ce haka taji a ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fara kuma ta ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce sai zainab binti abi salama ta cigaba da cewa thumma qultu ala zainab binti jahsh yace tace sai na shiga wajen zainab bintu jahash ita ma zainab bintu jahash matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to ita zainab bintu abi abi salama take sai na shiga wajen zainab bintu jahash hina tuwfiya akuha a lokacin da dan uwanta ya rasu dan uwan zainab bintu jahash take da na shiga gurinta lokacin da dan uwanta ya rasu fada'at bi tibin famassat ta ce zainab binti jihar sai ta ce a kama da tarare sai ta shafa a hannunta sai ta shafa sun makare sai ta ce mali bi tsibi min haja ta ce wallahi ba na shafa tararen nan don ina da bukatan tararen ba ne غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة tace kawai abin da yasa na shafa tararan nan so da abin da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga ita ma ta daga manzon Allah sallallahu alaihi cewa baya halarta ga mace ta zauna ta kin ado so da rasuwan wani wanda ba mijinta ba sama da kwana uku ta ce wannan shine dalilin yasa a yau na shafa turaren so turare na daga fimmi ado saboda in zamanto ban saba wancan doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta ku kaga wannan na nuna in aka yi mamace rasuwa kaninta ko wanda ko babanta ko ɗanta ko kaza sai ta zauna cikin jimami ba kwalliya ba kaza har tsawon kwana uku to kar a zarge ta kar a ce ba ta da haƙuri kar a ce ba ta kowwala al'amari zuwa ga Allah wa a shari'a ya ba ta wannan damu an gane kaga kaga da yake Allah madaukakin sarki shi ya halice mu shi ya san bambancin da ke tsakanin ya san abin nan rashin ƙarfin zuciya irin ta mace sai aka ba ta wannan damu an fahimta ku sai malike walakinnaha إذا لم تحد على غير زوجها إرضاء للزوج وقضاء لوطره منها فهو أفضل لها سيدي إذا ما تنتهي yin wannan saboda rasuwan wanda ba mijinta ba sai ta ƙin zaman wannan jimamin na wannan har kwana ukun da shari'a ya bata saboda ta nemi yardar mijinta so ta samu daman cika masa burinsa ne yana son ya rinka ganin ta cikin ado cikin kwalliya na karshe ma ta sa cikin damuwa sai zama saboda ba ta son ta sa shi wa cikin wannan damuwan sai ta ki zama cikin wannan jimamin fahuwa afdalu laha malai ce to wannan shefi falala a gare ta shefi lada in ta yi bata sa'a ma Allah ba amma in ta ki saboda ta yarda da mijinta kar ta sa shi ma cikin damuwa to ta fi ta yi abin da kuma shi ya fi falala ya ce wa yi ja lahuma min wara idalika kairun kathirun kuma ana musu fatan da ita da shi mijin gaba ɗaya sanadiyyar haka ana musu fatan samun alkhairi mai yawa a wajen Allah malike kama waka Ali ummi sulaimin وزوجها أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنهما yadda ya faru da أم سليم da ita da mijinta abu talha ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas bin dan malik ce kamar da ya faru da ummu sulaim da ita da mijinta abu talha Allah madaukakin sarki ya gare da a gare su malike wala ba'sa min an asuqa huna qismataha fi dalika ala ya yace babu laifi in na yi hakaito mana kissar ita ummu sulaim din akan abin da ta yi da kuma yadda manzon Allah sallallahu ya yabe ta akan haka kuma kawo shi a da cikakken shi lima fiha min al wal 'idat wal 'ibar so da abin da kissan ya kunsa na fa'idodi da wa'azozi da kuma abubuwan la'akari Malam ce fa qala anas radiyallahu anhu yace Anas Allah madaukakin sarki ya gara ya yadda a gare shi ya ce. qala malik abu anas li da umm sulaym ce malik baban anas ya faɗa ma matarsa ummu sulaym wa hiya ummu anas ita ce maman anas inna hadha ar-rajula ya'ni nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah sallallahu alaihi hijira ya dawo Madina sai shi malik baban anas sai ce ma ummu sulaim matarsa ce kin ga wannan mutumin da ya zo din nan yuharrimu al-khamra ya zo ya hana shan giya ni ko ba zan iya daina shan da wannan dalilin fasalafa sai fita ya bar madina a mushi hatta aka shama fa halaka hunan har ya tafi kasan sham a can sham ya je su, a can ya je mutu bayan ya mutu a sha. sham a abu talhata sai abu talhata al-ansari shi ma dan madina ne sai zo fa khataba ummu sulaym sai zo ne mai auren ummu sulaym fa ba ummu sulaym sai zo ne mai auren ummu sulaym fa kallamaha fi zalik yayi mata magana cewa yana so zai aure ta tun da mijinta ya rasu ba kawalar sai in musulun ta ce ya aba talha ya kai abu talha ma misluka yurad kai ba irin mutumin da in yazo neman aure za a hana shi bane kai ba ka cikin waɗanda za a ki auren su in sun zo neman aure walakin na muru'un kafirun sai dai kai fa a yanzu kai kafuri ne ni ko musulma ce ko kaga babu aure tsakanin kafuri da musulma lahunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahunna babu aure tsakanin kafiri da musulma bayan zai mace musulma ta aure namiji wanda yake kafiri ba zai yi an gane dole musulma da musulmi ake aure wannan shine tsokan musulunci Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan dokan shekara ba ma cika shekara ba bayan hijira a shekara na biyu ko bayan hijira bayan yakin badar Allah ya saukar da wannan dokar a lokacin ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ma mijin Zainab yace sako min yata Allah ya haramta aure tsakanin amma har an yakin badar mijin Zainab yana ba musulmi ba yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi aka fito yakin badar aka kama shi ma a matsayin bursanan yaki mijin yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kama shi a matsayin birtanen yaƙi aka neme su biya kuɗin fansa su fanshi kansu a matsayinsu na bursunonin yaƙi ita zainab ƴar manzan Allah wasallam ta aiko da abun wuyanta akan a fanshi mijinta ta annai sallasan da ya karfi abun wuya ya kalla sai tuna mahaifiyar ita Zainab na na farida abun wuyan asali na ta ce sai ta bai wa zainab sun lokacin da zainab din ta yi aure zalla ya gani sai ya mayar masa habbai yace in kun ga dama ku karfi abun wuyan ku saki mijinta in kun ga dama ku mayar mata da abun wuyan ta ku sake shi Mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam sai tafi ya bar su su kuma sahabbai sai suka dauki zabe na biyu suka sake shi ba su karfi komai a gurin sa to wannan bayan wannan shine Allah madaukakin sarki ya saukar da hukuncin cewa daga yau Allah madaukakin sarki ya haramta aure tsakanin musulma da kafiri annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika masa ce to ka ka turo min yata ta dawo gida kuma ka turo ta ta dawo gida bayan wani lokaci shi ma mijin ya musulunta kuma ya hijira ya dawo madina annabi sallallahu alaihi wasallam sai mayar mishi da matan shi an gani saboda bata riga ta yi ta yi wani aure ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam mishi da matansa bayan yayi bayan ya musulunta to da wannan dalili ita ma ummu sulaim ta faɗa ma abu talha a lokacin ta ce kai ba irin mijin da in ya zo neman aure za a ki bane amma kuma kai kafiri ne wa ana mura'atun muslimatun kuma ni mace mace ce musulma la yasluhu li an atazawwajak ba zai dace ba gare ni aure ka ina musulma kana kafiri zaman ma ba zai bai ai zaman ma ba zai ba zai fa qala sai shi Abu Talha sai tambaye ta wa ma zaka dahraki menene zan biya ya zama ya isa ki aure ni duk da ina ba musulmi ba sai ta ce wa ma dahari ba wani abu da nake nema a gurinka qala as-safra wal bayda zinari ko azurfa ki faɗi duk abin da kike so za a baki qala tace fa inni la uridu a wala baiza uridu minka al-islam ce, ba na bukatan zinari ko azurfa abin da nake bukata a gurinka kawai musulunci kawai ita ce kawai in dai kan musulunta shi ke fa in tuslim fa ka mahri in har ka musulunta na da musuluncinka ya zama shine sadakin aure na musuluncinka musuluntin da za ka yi ya zama shine sadakin da kariya za ka aure amma ban san dukiyanka ban san komai kawai musulunci ke so in ka yata in ka musulunci to wannan musulunci zai zama sadaki wala as'aluka ghayrahu zan tambaye ka wani abu bayan wannan qala sai ce famalli bi dhalik sai tambaye da to wane ne zan je gurin shi in samu musulunci qala laka bidhalika rasulullah sallallahu alaihi sai ta ce mishi ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka samu wani. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم sai abu talha ya kama hanya ya nufaci wajen manzan Allah sallallahu ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه من ذا الله صلى الله عليه وسلم ألوكة ينا زونا أتكان صحبانسا فلما رآه قال ألوكة دا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقى أبو طلحة ينا زوا سيب ذا الله صلى الله عليه وسلم يشي جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه من ذا الله يقى أبو طلحة ينا زوا ina kallon hasken musulunci a tsakanin idanunsa guda biyu tun kafin ya zo maza Allah ya ce ga hasken musulunci a fuskan Abu Talha fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat Umm Sulaim sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abinda Umm Sulaim ta faɗa fatazawwajaha ala zalika kuma mazan Allah sallallahu ya yadda ya aure ta akan wannan sharadin ya musulunta musuluncinsa shine sadakin auren yau yi musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi kuma ka daura musu aure qala sabit bunani sabit bunani ɗaya daga cikin almajiran Anas dan Malik yake cewa fa ma balagana anna mahran kana a'zamu minhu sabit al tabi'i ne yana cikin almajiran Anas dan Malik yace amukan ba mu taba jin labarin sadaki da ya kai wannan sadakin girma ba ce musulunci shine sadaki yace ba mu taba jin sadakin da ya kai wannan tsada da girma da daraja ji sabit al-bunani Allah ya kike shi fata mishi yace annaha radiyatul islam mahran wata yadda cewa musulunci shine zama sadakin ta yace ban taba jin labarin sadakin da ya kai wannan daraja ba fatazawwajaha sai ya aure ta wa kanat ma'atan malihata ainain ana sai ce mahaifiyata ta zama mace ce mai kyawun idanu idanunta kyawawa ne sosai da sosai fiha sigarun kuma idanun yan kanana fakanat ma'ahu hatta wulida lahu bani bunai kuma ta kasance tare da abu talha suna tare har ta haifa masa ɗa wa kana yuhibbuhu abu talha ta hubban shadidan abu talha ya kasance yana son wannan ɗan da un musulun ta haifa so na mai tsanani yana bala'in son ko ana nan ana nan wa marida sabiyu maradan shadidan sai rashin lafiya ya kama wannan yaron kuma rashin lafiya mai tsanani kuma yana son yaro وتواضع ابو طلحه لمرضه ابو طلحه يا شiga wani hali na damuwa sanadiyan rashin lafiyar wannan yaron aw tadha'a yayi rauni sosai mana aw da'afa abu talha yayi rauni zuciyarsa ta karaya sosai sanadiyar rashin lafiyar wannan yaron nasa dan dan matarsa ummu فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة يتوضأ أبو طلحة يكسن شيء إن يتاج صلى أصباه إن يأي ألولا ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي معه زي زو مسلاة مزن الله صلى الله عليه وسلم يصلى أصباه تارد مزن الله صلى الله عليه وسلم ويكون معه إلى قريب من نصف النهار kuma baya barin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai gabda lokacin sallan azhar rana ta dan kusa kaiwa tsakiya wa yaji'u sai ya dawo gida Ya yaqilu wa ya'kul sai ya ci abinci ya ɗanyi baccin rana shi ne wani ya fi sai ɗan kwanta ya ɗanyi bacci sai ya ci abinci fa'iza sallar tsohora in yi sallar a zahar ta hayya a wa zahaba sai sake shiri sai sake fita falon ya ji ba zai dawo gida ba ila salatin la'atamati sai bayan sallar isha kuma sai dawo gida haka abu tsalha yake kullum zai je masallaci ya sallan asuba sai rana ta fito lokacin walha ya wuce lokaci gab da sallar azhar zai dawo gida zai zo ya dan yi bacci ya huta ya tashi ya ci abinci sai ya sallar azhar a unguwansu tuko sai sake dawowa masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai dawo gida kuma sai bayan sallar isha haka kulle yake Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu yace فانطلق أبو طلحة عشية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترانا أبو طلحة ياتتا درانا باين صلى a ياتتا ياتتا شو جمع الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد أما صلاتي yana can masallacin wa mata sabiyu sai wannan dan da bai da lafiyar nan wanda abu talha ke san shi sosai din nan kawai sai rasu shi kuma abu yana masallaci da yamma sai dan ya rasu فقالت أم سلم سي أم سلم تشي لا ينعين إلى أبي طلحة أحد ابنه شي كدا وني يسند أبو طلحة شي وابنسى يا رسول شيني النعي سند متوى تشي كد وني يسند أبو طلحة يشي تنسى يا رسول حتى أكون أنا الذي أنعاه له ku bari ni ne zan faɗa mishi zarzuwan ɗansa da kai shi kar wani faɗa mishi fa hayya sabi sai ta kintsa yaron ta masa wanka ta sa masa likafani ta kinsa shi fa sajjat alai ta kintsa shi ta sa mishi likafani wa wada'ahu fi janibil bayt sai ta kai shi wani daki a cikin gidan sai ta ije shi ta ije shi waja abu talha abu talha ya dawo min inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala alaiha ya shigo inda matansa Abu Talha a ummu Sulaim take wa ma'ahu nasun min ahli al-masjid kuma Abu Talha da ya tashi dawa ya gawo tare da mutane daga masallaci da abokansa da yawa daga masallaci fa qala sai tambaye ta kaifa bini ya dana ya jikin shi ya sai ummu Sulaim ce ya Abu ya kai Abu Talha ma kana mundu ta ce tun da ya fara rashin lafiya bai taba shiga nutsuwa ba kamar yau a da amsar da ta bai ba ta ce ya da sauƙi ba ta ce ya ko ta ce tun da ya fara rashin lafiya bai taba shiga nutsuwa ba irin na yau wa arju an yakuna qad istaraha kuma ina kyauta da zaton kan ya huta kaji balaga ku sai <laughs> bai taba shiga nutsuwa ba irin yau kuma ina kyautata zaton ya huta fa atadhu bi asha'i ta kawo masa abincinsa fa qaribatu ilayhim ta kawo mashi da shi da waɗanda suka zo tare fa ta'ashaw suka ci abincin yamma wa kharaja alqaw mutanen suka fita qala ana sace fa qama ila firashihi fa wada'a rasahu abu tala ya tashi je kwanta abinsa thumma qamat ta tashi fa tai ado ta sanya turare wata sanna a lahu ahsana mata na tasna ukwabla zali ta yi masa adan da ya fi da ta saba yi masa kafin wannan lokaci sun maja a ta zo hatta da falas ma'ahul firashi ta kwanta akan kan wannan shebidan tare da shi fama huwa illa an waje da rihar tsif har ƙamshin turare ya rinka ta kan hancin abu falha kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahli wannan kamshin turaren ya ja hankali zuwa gare shi har ya sadu da ita a wannan lokacin falamma kana akhiral layl lokacin da dare zo karshe daidai lokacin da zai fita ya sallan asuba ya gama shiri zai je sallan asuba kala sai tace ya aba talha ya kai abu talha ara'aita law anna qauman a'aru qauman 'ariyatan lahum me kake gani in mutane suka ba wani wasu mutane ko makotansu ko abokan zama sai suka ba su aro suka ara musu wani abu sun nemi aro kuma sun ba su fasa'aluhum iyaha ko wata rana ta suka ce abinda muka ba ku aron nan ku ba mu kayan mu babu wani notice a lahum an yamna'uhum shin ya dace su hana su sai ai ba ku faɗa mana yau za ku zo ku karba sau da ka ba za mu ba ku ba sai gobe shi zai halatta su yi haka qala la abu ɗaya a ina haba ai da sun ba su aro sun musu alfarma ai ka suna tambayar su ko sai su mayar musu da kayan su ma ƙara musu da godiya qala ta ce fa inna allah azza wa jalla kana araka ibnaka ariyatan to allah maɗaukakin sarki fa ya baka aro ne na ɗanka? aro allah ya ba ka na wannan ba thumma qabadahu ilaihi. to yau kuma ya karfi abin da ya ba baka aro ya karfe shi ya koma zuwa gare shi fahtasib wasbir ya kai abu dalha ka nemi lada a wajen Allah kuma kai haƙuri fagadib abu dalha sai ran shi ba shi sun makali sai ce tarabke ne hatta idan waƙa'atu bima waƙa'atu bihi kin bari sai da duk abin na yi tun jiya ha sun mana'idi ilayya ibini duk ke sanar da ni rasuwan ɗana fastarja'a wa hamidallah sai istirja'i ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya gode ma Allah falamma asbaha a yayin da ya waye gari lokacin sallan asuba ya yi tasala ya wanka thumma bada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sabbuko ya fita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce barakallahu lakuma fi ghadir lailatikuma yace Allah madaukakin sarki ya sanya muku albarka a sauran daren ku gaba da manzan Allah ya matsaye musu wannan addu'a a gani ku yanzu wannan addu'a da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi karaman addu'a ce Eh? amma me ya dawo addu'an. haƙorin da ita un musulun ne ko aka kwala aka wani kisa ne yana mana in mace ta ƙi ta ƙi ga wata yi adanta don wani na ta yi rasu don ta yarda da mijinta shi shi mata mai kwalala. yanzu kaga ta yi adan ta yi sai ja mata addu'an albarka daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku to ba nan kai sanya kare ba amma saboda lokaci za mu tsaya a daidai nan tsara nan gaba ne ko yanzu ya rasu ta yi haƙuri ta daure mazuciyarta sai da ƙarfe ta faɗa mishi kuma ta faɗa mishi da usulubi mai kyau yadda hankalin shi ba zai tashi ba ko ba haka ba kaga sai dai makan shi hukunci an baka aro sai aka ce ba mu aron kayan da muka baka shi ya bada amsa cewa bai kawata mutum ran shi ya ɓaci ba kaga da usulubi mai kyau tukun manzon Allah sallallahu alaihi musu addu'a yace to Allah madaukakin sarki yi albarka madaran to za mu ga wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani irin sakamako aka samu sanadiyan wannan hakuri da ta kuma sanadiyan wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na albarka ma wannan dare nasu Allah madaukakin sarki ya samu dai abu da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki wa malada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke roƙo da ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kare mu daga gare shi a satin da ya gabata akwai tambaya da aka yi da muka karanta hadisai da suke magana akan in mutum ya rasu guda uku to waɗannan ya'yan za su zama shamaki na wannan iyayen daga shiga wuta to sai wani tambaya cewa to in dai kan guda ɗaya ne ya rasu fa akwai wani dalili akan da yake nuna cewa shi ma zai zama shamaki ma iyayensa daga shiga wuta na ce ban sani ba amma za mu bincika kuma an samu ɗin akwai hadisi da a cikin sai muslim imam muslim ya yi mai babi ne ya ce babu fabli ban ya mutu lahu waladun kasi babi wanda yake magana akan falalan wanda ɗansa zai rasu kasi sai miƙa al'amari zuwa ga Allah ta a sallallahu alaihi a wannan a wannan babi imam muslim ya kawo hadisai wanda yake nuna haka hada imam bukari wanda ke nuna cewa bayan wata ta yi tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wani sake tambaya ko mai guda ne ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ba ana sa ran Allah malaukakin sarki ya mata an gaji ku a ga yana cewa abin da ake bukata shine zama in an yi maka rashin. kai haƙuri ka miƙa al'amari zuwa ga Allah musamman ɗanka ne to da ikon Allah in ka mutu ba ka shirka to wannan nan zai zama sanadiyar tsiranka shiganka aljanna a ran tashi ƙarfiya Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت